بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد كتب لله العزة جميعا اليك يصعد الكريم والذي هو الصالح يرفعه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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو هدو غوتن ترى وتر رمضان Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu saya dari hukum arba'in dan Allah ta tsaraka wata ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin Sura Tufafir, tafsirin Sura Tufafir, a ta goma, da Allah ke cewa, Man kana yuridul izzata فلله العزة جميعا دك مي نيمن عزة بوايا تو فلله العزة عزة الله سي كبا سي كو النبي سي مومن لله العزة ولرسوله وللمؤمنين إلا أن المنافقين لا يفقهوا ولا يعلموا ولا يفهمون saboda haka nan izza ba ɗaya tana wurin Allah sai a neme neman izza su nemi izza a wurin ilaihi yas'adul kalimu tayyib kalma tsarka gare shi take hawa yas'adul kalimu tayyib ilaihi wal amalu salih kyawan aiki au ake tsakakken aiki da aikin da aka ikirafi ta shi ke ɗaukansa ke ɗaga aiki kalma mai ko tasbihi da salati maganganu dai na masu kyau suna zuwa zuwa ga Allah amma aiki mai kyau ke ɗaga su mutum don ya yi magana mai daɗi ɗan dare ya amma aikinsa kuma subhanallah ya zuwa koyi wallazina yamkuruna siyati, mutanen nan da ke mulmula mugayen ayyuka mugaye lahum azabun shadidu suna da azaba mai tsanani wa makaru ha'ula'i kuma waɗannan mugayen ayyuka nasu da suke mulmulawa kowa yabo yana narkewa ba za su ga abin da zai faranta musu zai ba fitawo wannan ita ce ayan wannan aya ta goma da aka ce ya man yuridul izzata mai neman girma a kafafen watsa labarai a ofisoshin gwamnati cikin jama'a a duniya to zai na wahala gaba ɗaya na wurin Allah ɗaya ne sha wurin Allah sai yi ka in ya baka shi kenan Kwatsulubuha mimman na biye biyati ni girman nan wurin wanda girman na hannunsa mimman daga wannan da tafiya girman izzan buwa yana hannunsa fa inna al'izzata biyadillahi azza wa jalla wala lo illa bi ta'atihi kuma ba yadda za a same ta sai da bin Allah ne ba nasu ya ɗalabo na da izza bi abawa bil muluk ولا يجدونه الا في طاعه الله دائما كانوا مدعين في طاعه الله تبي الله تكن ابو بون دل تايتين امور دي واجبي سنوني مستحبي نبرأكما أبن الله يا هنا حرام مكروهي mubahi ka yi shi da kyakkyawan niyya zai zame maka lada وقد ذكرها بقوله ilaihi wato ɗa'a kenan je illa bi ta'atihi ke ko ayya ma faɗo ɗa'an da ake samun girma da shi ilaihi ya sa'adul kalimut tayyib wanne ne kalimut tayyib min qira'ati min qira'a da karatun ƙura'adin da ake ta ta yi a nan da sauran wuraren da wannan ake samun girma ka duba ka ga ne kuma a ramadana kullai a ramadana to ballanta ne kuma a cikin sallah kada a yi baka za ka yi nadama aka fi biya ba randa in Allah ya karba ka tashi ba da sakamako imamuna imamu shafi'i rahimahullah da ramadana yana sauka sauka ina da shi ban da ba na sallah ko da yake na sallah sai da irin hakan sauka yake. kuma da yaya yi min kira ce وتسبيحك تسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما عددي كلمتان ثقيلتان هذه الميزان خفيفتان على اللسان أو كما قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سوانا ايسي وني مروني دعاء كافين كافين أبن اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ga abun da sauki amma ta haihuwa baya yiwuwa ko carbi ka rike sai dai kankana rike da duwatsu ana hira da kai kana jin tarbinka to me kake kirgawa ko ballanta na yana bukatar ikhlas kira tasbih wata hamid wata halil wa kullu kalamin yani wa kulli kalamin hasanin tayyibin kalimatu tayyiba ita ma ta tsakar talqa asasa بوجه منطلق صدق فيرفع إلى الله wannan magana ko wannan ibada ko wa'annan tasbihohi da du'a'o'i da ibadodi ana da su zuwa ga Allah wannan ya ta tafi du'a'o ibada tasbihi du'a'o ibada ne tahmidi du'a'o ibada inda ce alhamdulillah me ka roka abu ibada kai sai dai Allah na biya wa mai irin wannan ibada kafin ya roƙe shi ba har na ka dinga salati ko ka dinga karatun alƙur'ani sai Allah ya biya maka bukata baka roƙa ba tunda ya fi ka sanin halin da kake ciki da saboda haka nan wannan zai zama mai lada ana anin wani mai shi wannan ita ce ibada ibada da yake da suna fayyar fawo ilallah wai orado alaihi haka ba a ɗauki waɗannan maganganu a kai wurin Allah wa yasmillahu ala sahibi sai Allah ya yi yabo akan mai yake bainal mala'il ahla ah wasu wani kenan to wance kenan da abin da take yi na jiya na shekaran jiya na yaushe ma na yaushe ma yau ga abin da ta yi daga kuma aje a yada a gidan rediyo a ce kana raka tamani raka dari raka kaza raka kaza Kai a kaɗe a Allah ƙarshe can wurin Allah Raimanu fassayar Allah malaka ita aiki ita aiki Allah ya gani a can ya nuna wa mutanen can idan kila za a iya samun tasiri idan ya karɓi a can ko za ka ganin, za ka yi akwai alama ta ala sahibihi bayan mala ila alam. wala amalu salih irin wannan aiki mai lada ta ji shi da sharo. da ma yanzu dai muna fatin waɗanda a shi ba a wahala kafi fata ne amma sai ka mutum ya yayi ina ya gagara wal amalu salih aiki nagari kuwa in an ce amalu salih abin ma ya fassara ma ya fassara shine ayyukan da aka yi su domin Allah ikhlasi aka samu yin yadda annabi bayani shine zai zama salihu aikin duk da ba a yi shi domin Allah ba riya sum'a sum'a Kashi shigo ciki shirka shirka tukunna aiki ya bashi amma na bukatan yasa saboda Allah sallan Allah ya tafi da mutum wannan aiki to sannan kuma da ya tashi yansa sai ya nemi ya yi shi irin yadda annabi ya shi. yau da mutum zai fara karatun can na ƙur'ani yadda ya dama ikama tarbihi yadda ya ga dama ta hamidin la ilaha illa yadda ya ga dama ba za a bashi ba tasbihi kai amma irin wannan tasbihi na ta irin na manzon Allah ne na manzon Allah akwai mutlaki akwai mukayyadi mukayyadi sai ka bashi a kayyade mutlaki ka bashi a mutlakin sa salama da salih min a'malil qulubi na ayyukan zakata bahal ta sahi da a'malul qulub irin da suniya da masu a su haufu raja eh, son Allah aiki da zuciya yi son Allah tsoron Allah eh, abin tsoron Allah kullum ana maganar tsoron Allah idan akwai tsoron Allah to daba ba za ta ba hausa ma'ana hausa na ɗan tuntuɓe da shi haka sabi alama mutum da tsoron Allah yana bai abin da Allah baya su, amma har mutum na tsoron Allah kuma yana aikata abin da Allah ya hana ba tsoron Allah ana bukatan ko tsoron Allah yin yayi yawa ya zama tsoron Allah ta kai ta kafa ibada wannan tsoron Allah bai amfani ba wanda ce misali a ah, ko tsoron Allah ya saka har kana kukan da ba za ka yi ibada ba daga gabu ya bace a ah, sai yana ibada sai dai in su mai wa wanda ɗan lokaci shi kuma daban har wannan ma akwai mai mutuwa a kai amma da alamar tsoron Allah barin abin da Allah ya hana ko rage shi kullum mutum na daɗa kusanta zuwa ga Allah yana ragewa yana ragewa wannan ke nuna ma ina tsoron Allah ba mutum na karatu ba na daɗa sangarcewa na daɗa karatu na daɗa cewa, na daɗa karatu ya kai wata martaba ta mugunta kuma wannan ba tsoron Allah cikin karatu sau da kanan wannan shine tsoron Allah son Allah raja tsallafa dai zuwa ga Allah da sauran a amalin kurobi ne amma dai ikhlasi babba su ne kuma dole sai an hada su min amalin kurobi wa a'malin jawarihi da kuma ayyuka na aguwa mai sallah na ciki azumi ma a yi ne a gaba ne barin shi hajji komai ya haɗa Gafakuwan na ciki eh, zuciyar na amu ɗin na ciki to gashi nan dai aljawari yan rafa'u shi ne wani amalin salih amalin kolobi wa amalin jawari yan rafa'u kaga nan kenan mutum ba ba zai ce yana son Allah ba yana son a karbi aikinsa ba aiki ko kuma a yadda dinga tasbihi ai karatu da shi ai wane da ke idan aiki ya tashi tashi kafa ba shi baya koma hannunsa aiki kuma aiki na gari ne ke daukan abu kuma kwana sallah kawo ne su karatun ƙura'ani ga azumi ga wane ne amma fa babu aiki an tashi za a yi aiki wannan mukan kawo aikin ba ba fa aikin masallaci ne kada aiki ba ayyuka da yawa wannan ce wani abu ne daga ciki ya ce wata yar alama ce da mutum e lallai da shi ake yana son masallaci yana son kaza ayyuka suna da yawa na gaba kuwa amma dai ai ɗakin Allah a larashi yana cikin manyan da inda manzon Allah na nan da shi za a yi to kai ko aikin da ake yi da manzon Allah ga ta talau ta shiga ba ko kai kana da shekaru ka kai na manzan Allah daraja kake dai ta ya kuke da manzan Allah ya tube yana hakan rani rani amma na foundation masallaci ba na ganuwa ganuwan da aka yi ina madiyar da shi aka yi shi ma la'alla da kwayasa da mene ɗin za a ɗebo ƙasa a inda za a ɗebo ƙasa banda wannan ramin da aka haɗa aka haka aka ana tura ƙasan sama Allah dai ya taimaki mu yanzu irin wannan ganuwa ba ta ba mu wahala ka kama hanyar can ai ba ta baje ba ko in za ka je manto gidan sojojin na ba sun yi ganuwa abin su ba ganuwa daga farkon katangansu zuwa ƙarshen katangansu sun mata ganuwa ana nan rana mai to wannan ganuwa to da hannu allahi ta madina kuma dama da hana shi yanzu ne aka samu shugaban masu kuɗi amma in kuna talaka ba za ku zauna sai an zo an muku na katafila ba kuma ku yi wa ƙauyen ku zai ce ka dawo tilcal ayyau ta tabi da abai nan da ga muddin aka ce garin ku da ganuwa ba sai ku kwanta a gefen ganuwan ba ku yi baccin ku a wurin ni saura sahibul aqli majid don na dinga lissafi mutum da zai hawa da mashin kan ganuwa in ga za ke take wucewa wannan ganuwa ka kalle ta kaga za ta hau da mashin hmm? ma kafin a gama hawa da mashinan wannan ja wannan a ba da iya suna ja suna menene ko kuna ina da ko a kusa kusa kuna bacci ku. فإن في ذلك لعبرة كل ذكر masu sanduna ماسو yi ganuwa ina masu majirbai mai babi auka sau da kanan dai abun ya zai ya kishi ya kishi yawa ya kishi ya kishi yawa ce fa sai a duba in garin irin ganuwan zai wa mai sauki tun da kowa ta ganuwan ta an ci wahala tunda ina sarari dole sai an yi gano bangare hudu amma da yan bangare da yan rage an rage dole mutum da sai ya zagaru yarfau to a takaice dai aiki mai kyau shi ike daga wannan tasbihi a tsaiwa Allah yarfau Allah ta'ala ilaihi aidan ainihin kalkalmi tsayibi kamar kalman can da shi ba wakila kenan nan a wannan ya nuna kalmu tsayibi ɗin daban amara salihu daban ana ɗaukan kalimar tsayibu a kai wurin Allah kuma hakan nan ma al'amalar salihu ya rafa'uhu Allah ta'ala ilai kal kalimar tsayibi kenan da yadda ake ɗaukan tasbihi ƙara'an ƙura'ani a kai wa Allah to haka ayyuka na gari ma ake ɗauka ana kai wa Allah wakila ya zama ba irin bayani na ba kenan wakila da bayani nawa wal amalu salihu yarfa'ul kalimat tayyiba Na magana biyu kenan wancan kalimu tsayibu ana ta shi kai wa Allah Allah yi yabo amalin salihun ma kai wa Allah Allah yi yabo amalin jawari shi din Allah yi yabo to ko kuma ɗaya ma'anan wanda na fara faɗi kafin wancan wanda cewar eh, idan an yi kalimar tsayibu amalin salihun ne zai ɗauki aikin ya kai shi can da bidal aljami fa yakunu raf'ul kalimi tsayibi har ya zan ɗauke kalmar nan mai tsarki wancan tasbihohi da ƙira'o'i hasabi amalil abdis salihati daidai da aikin bawa a ainihin nagari ayyukan fahiyar lati sarrafa'o na Salimahu a aikin ɗin sai na gabatar da wannan shi ne wanda ke ɗauke Eh, fa mai tsarki aikin nagari yakan ɗauke eh, maganganunsa masu tsarki ya tsaga su ya kai wa Allah faiza lam yakun lahu eh, amalin salihun idan mutum bai da aiki nagari bai da aiki nagari lam yurfa lahu Ilallah ba a ɗaga masa ko da ƙaunin wahidu ilallahi aikinsa na dan maganganunsa nan yi tilawa sai guminsa aka zube masa kayan shi sana to harafi yana da lada goma to shi wanda baya amalin salihun baya ciki ya gama tilawa sanan ya sauka ya ajiye babu amalin salihun a bar masa shi a hmm? Sallu sallu ai amu amalu ya faɗi zuwa ayyukan gaba uwa ayyukan gaba uwa amma yadda ka faɗo din yana ciki abinda ke cewa amalon shi shine hidima wa addinin ku da hidima wa al'umma ma tunda wannan addinin Allah wa'annan bayin Allah yi wa addinin hidima amalon salih yi wa bayan Allah hidima irin wanda aka yi umarni da ita shi ma amalin salihu wannan sun ne za su taru su ɗauki ah, alkalimar fayi hmm. Eh, kaga shi kenan. in haka ake nema amalin komai in ma bai ba wannan amalin shi zai dauke wani Eh, in dai mutum ya tsaya yi aiki yi du'a eh, yi du'a to ina aiki ba aiki nan ma ka sake kakulo wani abu da ya kamata a faɗi shi shi ne da dama mutane in suka guzo suka ga aiki sai su kama du'a yi ku za karɓar idan suna da amalin salihun zai ɗauki wani du'a in ban Muhammadu Salihu to shi ma nesa da Allah yake amma me wannan amalin salihun dai amalin salihun sai ya daga hannunsa ya roƙi Allah ko ya roƙi Allah ya roƙi Allah ko bai ce ya Allah ka bani ka ba tawassuli wancan zaman kansa ke mutum yi amalin salihun ya ya Allah ka bani ka ba saboda wata haƙiƙa Allah wannan hidima da na yi Allah ka bani aljanna saboda shi ko da dai gashi kaɗan ne kaga ai mutane uku na ai amalin salihan su wancan ya tsare amana shekaru mudu ɗaya ya zama dabbobi da bayi da jinnan da arziki dai mai mudu yake ba ni haƙƙina yau na zo kwana shekara za ki na shi? a ah, kai ne shekar na ta neman ka alhamdulillah ya dukiyar kanan da yi yace kakka min istihza'i na ta gaya maka gaskiya ke gaya maka kafin ba an bai bai rantsuwa ba gaskiya nake gaya maka dukiyar ka ne ta kore sai ya Allah wannan abu in ji ta tabbata niyya ta kenan nayi domin ka Allah ka buɗa mana wannan kofar sai ga kofa ta yi amma ba kofa ba da ba dutse da kakin saboda kawai kofa a kan sani kofa ke rufe kofa a yan duyan marji ke rufe kofa wannan dutse ne ya rufe kan dutse kan rami daga amalin salih wancan ya kare kansa daga zina wancan ya yi wa iyayensa a'a baya ɗanɗana abinci ko za a ce na yi Kuma baya cin abinci sama dai baya ma ɗanɗanawa idan aka sai yau ya zo da abinci mai cin abinci sai ba ban shi da maman shi sun ci tukuna kan mun gani ma daga zaidul khairi ko lokacin da ba ya dawo daga kiyo ai aka taba aka taba aka kaiwa da kiyo da bayi da jam aka ji aka kaiwa da kiyo aka ta zauna aka ma aka leka ya ya gaskiya ya fi katar ta shafar na ina da bako a murna ta kashe su aka sake katsawa aka kai sannan da aka yi an goya ta ke kashe kenan kowa ba su ba mamaki in kana gane ka duk ce to ni yaya na su ke fara an da iya maka ba ka dawowa da wuri an sun ba a jiran ka ne dan ana jiran ka da ka dawo da wurin dole shi wancan ba fi wani shi ba sai da dare ya tsala bai dawo gida ba dare ya tsala bai dawo gida ba ya zo gida ya san da ainihin masu gidan masu ne ba ce. Ai ko ba yadda za a yi abinci. shabansa bai ci abinci ba in gari zai waye sai dai gari ya waye da ya na murna baba ya dawo baba ya dawo abinci abinci a wannan kai ai ya isa kwashe mana albarka da uba lissafi ake da shi abinci ma zuba masa ake in ba wuce shi a zuba maka abinci ta ɓaci amma yadda ka san ba hakika fake da sanin mu iyaye mu mu dai mun taso mun ga idan za a daidai abinci uba ake fara ɗiba ko da abincin zai ya rago to dai shi za a fara ɗibawa a ɗiba masa a duba a ce wannan zai ishe shi sannan a ba wa dukkan da za a ba. malon Salihu, malon Salihu, wannan haka ko ya tawassuli da shi to wannan amalun salihun wannan wanda suka yi na hatta tasbihojin da suka yi karatun qur'ani da suka yi eh, mu'amala ne wannan amalin salihun ke ɗaukan abun ya kai shi wurin Allah Allahu musta'an فإن لم يكن له عمل صالح لم يرفع له قوله إلى الله تعالى sai kaga ko irin wannan ko ba ka ba ka fata yi mutumin da yake zaune Aa, shi sai aka ɗauki Allah ma aka ba shi martaba irin na basarakin karshen zamani ba dan ce ake masa shi ya zama kawai shi ina da alaka da Allah kamar wani sarki rage yake masa da Allah a gaya Allah na da bukata da Allah gaya Allah na son shi zaɓe da Allah na gaya Allah na ibi kuɗi a gaya masa kada a gane dan Allah ka yi ka dinga gaya wa Allah na yi kaza dan Allah ka gaya wa Allah na yi kaza shi ko inda mutum ta yi fara sai ke to ai wannan abun ta babba ne sai ki a je maka dan fara ta tanda tarfa hmm? gujju ko tawi gudu gundan dinga yanzu shi ne kawai કોઈ જતા જ નથી તો هذه الأعمال وإن أيك التي ترفع إلى الله تعالى أن أكي تداخذها ذا الله ويرفع الله صاحبها ويعسره nan wanda bai gane mai cin um, wanda iri ne za a ce masa na kaso nan da zai bashi wanda ke zahiri ce to ni da yi aiki an dauke aikin an kai wa Allah to ni kuma fa kana na ya za a yi sai ka bai akwai sakayya gobe kiyama ne wane ne ai ta wahala ce ta kan ma ta yi wahala ta shi yarfa Allah sahiba Allah zai ɗaukaka mai waɗannan maganganu da waɗannan ayyuka in da aka ɗaga maka aiki ka zuwa sama to kai ma za ka ɗaukaka ne za ka ɗaukaka ta yi maganganu aiki ya ɗaga su sun je sama to za ka ɗaukaka kai ma a duniyan kafin a je can kuma za ka gagara za ka buwaya duk mai neman ka da sharri sai dai za ka yi duk abin da ka auno gare ka kafin ya tsara sai ya bude sai dai tsara kwana tsara kwana kuma lokaci ya yi wannan ba da za yi ba abun ne ya kashe ka ba Allah ne ya kashe ka kun dole za ka mutu yarfa'u Allah wannan kuma yarfa'u Allah yarfa'u Allah dai sahibaha Wanda nan ba wa ya'izzu don rafi daban izzu daban kana iya haɗa ka a maɓar ɓallo ka ka je ka tafa da makiya hmm. zannu ke ha to an yi hazanu zai barka ka iya wannan hazanu ya zai hana tarwihi hazanu zai iya hana maka amalin salihu daga jikin kamar ya mutu gaba ɗaya amma wannan kaga ina jere yana magana yana aiki yana magana yana aiki ai ka ga kamar bai da damuwa ta da shi to sau da kanan ko damuwa ta zo mashi ba ruwan shi da ita don damuwa ta zo ba zai rage aikinsa ba zai ba ku mudu sai ji sai sai ma kila ya kara yi hmm. mana yanzu ba ka gani ba annabi da yake umar yi min du'a'i ya ka ga umar ɗin waye da ka ga za a ji ce annabi muna bukatar du'a ya ta ga za ne yayi ya ne amma mu yanzu kawai kata ko ba mu duka ta kan ne zai ce mu yi du'a wa ya za zai za'u fa talibu wal matalu kun ga ku hakura da wannan magana mu roƙa duka gabaki da Allah ta Allah biya mana bukatun mu eh, kila daga cikin mai roƙon da waɗanda suke cikin roƙon amma ta ce ta aikin ka du'a to wanne kamar kake kake yi ai da wala ma ka gane wannan wa amma sayyi'atu amma munanan ayyuka fa innaha bil aksi a kishiyoyin wa'ancan yuridu sahibuha arrifata biha za ka ga mai mummuna ake shi ma neman ɗaukaka ake da wannan aikin mai munin wayan kuro ya dinga kulle-kulle ka ga wani kan kujera har kisa zai yi kisa eh, ɗaya da kuce kashe kashe ya yi kiriya a nan ya haɗa mugunta a can ya rama can don tarwatse da dungoro wancan dunguro menene ka saboda kujera amma ne ke zai ɗaukaka da wa'ina karerai bai san masifa ike tsara wa kansa ba bala'i yake tattabo wa kansa ba kuru wa ya kuma in an janda su ce masu addini ne suke hana masa masu addini ne mai shi wa ya'udu zalika alaihi? sai abun aje dawo kansa wala ya yi kuma karo sai a ta shirya da menene wai har wani ran samu wani sai ke ku gargaɗi mai gina ramin mugunta eh, ku faɗa masa wannan ramin muguntan da ya haka shi zai fada ciki jikirin lafi ya haka ya haka ina ake sai sai ya ɗan haka daidai ta inda in ya fara ciki ya samu iya tambarewa amma bai hada ranar hukunan ce ko gargaɗe shi domin shi zai zai fada ji la ya hai kuma cross ne biyu illa bi alki sannan abun kuma ya udu alai ya udu zalika alai ya kashe ya kashe ya ɗaure ya karya ya sa an yi asara ko asarori ko wani abun da dawo kansa shi ma sai zuciyarsa ta ɓace sai abin ya dawo masa ta inda baya tsammani da abin da ka aikata ɗin nan ba ne zai dawo ma kalma da kalma ba sai dai shigen irinsa wala tsadu illa hawana da mugunta ba da makirci da kashe-kashe sai haddasa sai tafi daga lokacin siyasa ta doho ka tadda budurwa an yanke farji ka tadda namiji an cire zakari wani ma da ranfa ka tadda wani an yanke makogoron ka tadda gawa ba kan ka tadda ka tadda ka tadda ka tadda to wani lokacin ba a iya kallon abu ne ya yi ba na ka san kome a kayan jari masu kasar rai ne su san tsaya su dage su duba su gani ko wannan abu da kai na tsafi tsafi ba zai daɗa muku komai ba sai askanci da kuma tsotsarta da kuma wahala ta abada in ba ku tuba ba wala yazdadu illa hawa nan. wani zulan da dawa ƙasa mugunta kai ba za ka yi aiki ba in wani ya yi kafa an samu jaratuwa a cikin hausawa wata wata wasifa kana zaune da mutane duk abin da ka aikata ba za su yi sai dai su kamar ce kai wannan bai daidai ba wannan ba haka ya kamata yi shi ko kuma ya kasaro wani abun da za a rofa ko a toshe abu ita dama wanda suke sun tattabi an ne suke bi amma ne kuwa hasara amma an daɗe ana yin sa a hausa tun da kai har ba haushe da karin magana ko gargaɗi mai gina ko mai haka yace ne mai gina ne ko mai haka to kaji ba azaba samu yanzu na mai gina wannan mai hakawa to amma dai asalin gini gini ne muka sani da gangan na kawo wannan kiran dai da bashi haka haka kuma sunan haka a wurin ta ginawa to shi kenan ginawa me eh ramin mugunta ba eh a ya fafi ku gargadi mai haɗa ramin mugunta ba ka ji shi ba mai gina ramin mugunta ya fa ba kuwa mu'allakin ya sa mu'allakin ba ai bai sai ku gargadi ramin mugunta ba ku gargaɗi ramin mugunta ba ina hawa nan wani sulat ولهذا قال saboda wannan da yake wal amalu salihu والذين يمكرون السيئات وإن دك ململا موغاين أيوكا فشريعه لهم عذاب شديد Allah ka daɗa musu azabu duk wani mamugunci ya Allah ka maida masa da muguntarsa ka maida masa irin abin da yakan shirya na ɓasan to Allah ka fata masa kayan fashi mai yohanona fiye suna wulaƙantuwa a cikinsa gayar talfiyanari ba makarar ula'ika shirye-shiryen waɗannan makircinsu ainihin kowa ya ko rushewa zai dinga yi sai ya rufe ya tsintsinke ai ya haliku wa ya zama hillo ya narke ya kwakwalle su kuma masu aikin su masu kalkalce kalkalcewa sai ta san kanta lokacin ya garma an cewa ne ya kalkalce rin shanu sun kare rumfarsa ta watsi ɗan aikin da yake ya rafa an koro shi menene su ruwa ya cinye ta su ta ma ruwa ya cinye ko kuma su ta ɗebe za a yi wani aiki a wurin kaka ya ɓalɓal kai sun ɓalle kuma kai sun ɓalle shago ya rushe ba kaya mulkin bai samu ba ko sai Allah bai mayar da shi haka mai mugunta Allah ka balbaltar da shi mai neman wani ya tsabballe masa kayansa to Allah ka balballe shi kafin ya gama babballewa wala yufidhum shay'an wannan abin da suke kukullawa bai amfana su da komai da annahu makarun bi shiri ne na mugunta da wannan لأجل الباطل نعم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل في ثم ولا تضر إلا بإذنه وما يعمره من يعمره ولا يحصره إلا في إن ذلك على الله آية فشار آية والله خلقكم من تراب Allah ya halitto ku daga mutum ba kowa ne ba duk kudinka duk mulkinka duk menene sarautanka ba karmai ba ne bakin kasashe da ake sakawa ko wani mujabberi ya wuce wani bawan Allah yana kala kai sai da shi sai kuwa na tashi yana da shi da ka tashi da gaishe riwa sai ce me kai na fanka? asalin ka dai da eh, shi mani ne cikin ka tashi ne ya kuma yanzu ka mutu za ka zama mushe ne na wannan jambarar shi sau da haka nan khalaqakum kummin turon ana lura da asali baban ko adamu aka halitta da kasa sannan cikin halittar da aka kafan da aka mulmula ragowa aka yi adamu aka ɗiba daga jikinsa aka yi su hawawu ya ba a ce abin da namiji ya yi mace za ta yi kaga tabibu ba yadda za a cire shi a kai kuma ɗan ba a kai shi kuwancin madarashi ne duka gaba daga jikin za ka diba kai wata ina kowa Allah ya ba shi aiki an raba ayyuka wannan ga aikin da aka ba ka ke ga aikin da aka ba kowa ya tsaya inda Allah ya ajiye shi in namiji yake zai je aiki irin da mace ya halaka idan mace ta tashi ta ce za ka yi irin aikin namiji ta halaka Allah ya riga ya raba ko da matsiya a tafin hada sun hada banza da haɗuwar. الله خلق من تراب ثم من نطفة بايننا أكتب ودا حليتا حليتو دمالي bayan wancan na asali sun maja'ala a azuwa da sannan Allah cikin ikon kusa ku ji daɗin rayuwa don wasu hikimomi na shi maza da mata maza ayyuka ba za su yi ba sai a haɗa wannan aikin mace ne wannan aikin da shi za a kaga zuwa ƙasan hausa musulman hausawa su kanci mai gina uwar gida yadda jiya zai san an ce maka to da uwar gida da mai gida waye gaba wai nan ba ma a karatu ba ko a misalin ka wata fi bakin titi don Allah kana jin hausa ni ba na jin hausa sosai ka samu yara wai da Allah da mai gida da uwar gida wa wani ne a cikin su sai dai mai cin alade mai cin alade da ce dutse ne ya ma za a yi ajiye ne ya same ku aka biye da ku me yasa muku kwale mutane ne ba sa ganewa so da nan ji alaƙon sosai wajen ya raba muku aiki yadda gida zai da uwar gida ta rike bangarenta mai gida ya rike bangarensa ku gina rayuwarku ƙarshe ku haɗa ku da ni aljanna nan wana ma tamilu min unsa wana ta ba'u ma min unsa tamilu babu wata kamatar da za ta yi ciki kamatar mutum kamatar aljani kamatar fariya ko akuya ko kiyashanyar irin da makace da kiyashiyar don dun maza ne su faɗi da baki gari kiyashiyar faɗi da baki gari ta tabbatar yaushe ke ciki yaushe kifanya take ciki babu dai wata kifanya babu wani dai mai duk bayan kafa da zai yi ciki babu wata mata da za ta dauke ta hamilun min unsa wala ta ba'u ta haihu illa da ilmi subhanallah sannan da za ka zauna ma ka ce so, yanzu ruwa nan namu da na farko a'a a ɗauka ma namu a ɗauka ma misalin mutane Allah ya kwan abin da kake ɗauke da shi wani zagon ya isa likita ma ya fari har a cikin ana gano ce ta a ce ya cikin ba a gano da zai a bari dai nan yi ciki ciki ma sai an cece shi to ai an gano yanzu ilimi an ci gaba sashen wata ne yanzu an san abin da ke ciki ah, namiji ne ko mace ban amma makarfe ma kamar ta karyar su dinga zuba karya namiji ne a wai gari mace ce guda biyu ne tsayar a wai gari ɗaya ne to duk a bar wannan aje sun gani a ce ɗan kuka da aka samu kama lulillahi a ce to ɓarawo ne ɗauke mataki ko mutumin kirki ne in tana da masa a inda ba zai taurarsa ba don Allah likita nawa za a bada akwai kuɗi a jaka sai dai in yi kalli idan ka zai ga kuɗin ba za su ci ba in kuwa ya kalli idan ka ga za su ci zai iya gaya maka amma akwai idan da kallon idon wannan je kai idan ba su ci ba a shekai alaji wannan sai Allah harawa zai zama ko kuma a to yanzu zai zama dogo ne ko zai zama firiri eh, gajere kila ta da ke na baban shi an yi sa ɗauko baba a wai gari ya saba ya ɗauko war fari zai zama ko baki yayin da ya zo duniyar nan ba a ganewa tambayar da kun tambayi ba ne saboda ka ba wanda ya san makiya Allah kullum an faɗi irin waɗannan magana suna so wai su kunyata Allah su kunyata ka kai rike karatu duka ga kayan hankali da duka kunyata Allah ni da ma ban ba in ce Allah ya faɗi a wasu, ya ga sun nemi kawo a ƙasashe sai su nemi kawo to yanzu ya za a yi kafa da wannan magana ya za da da kai hakuri kawai da kyale su ko lokacin da muka yi maganan hasanu bakin ciki ainihin yana daga cikin da aka ce malam su kaza ba to kaza ba suka hana ku ba biya inda muka tafi muka tafi muka da suka ga lallai ba sarki sai Allah ku kafa lamar ƙarshe muka cika ciki wancan na wannan safi wani ga dalili ga dalili ba ina so a dawo da magana ne yanzu ba amma dai mutum na da wannan ɗabi'a in an ce Allah ya ce sai daga ya yi ban san kamar Allah ce a tsana da kika cewa sun gani Allah ya kika dauke da ba wanda ya san abin da ke cikin nan a zuwa jana ko wa mata hamilu min amsa wala ta dau illa bi ilmi ko a masallacin nan an yi wani abu ba ne ko kala wacce wata mai wa Allah kullun ciwo kullun ciyo to alhamdulillah suna da yan kusan su saboda aka ne aka auna a ce lafiyan talau in ciwo ne haka mai ina dai magunguna a dinga sha ko ina aka je yi abu na yi zama nan. an dawo daga waje aka ke kowa wajen likita likita sai kai bari ne zai in ga wannan mai a cikin wurin nan ne ina tsaga wai da ba a shi ba da har ma ya fi shekara ko na'urar ba ta gan shi duk da ta zauna an je ƙarshen kyalen eh, waje aka ta nan gida ba da fito shi wa ma min mu'ammari babu wani da za a tsawaita masa daga cikin waɗanda ake tsawaita masu wala yunqasu min umrihi ba wanda za a rage masa tsawon rayuwansa da ke kitabi mace yana littafi yanzu a cikin mu nan waye son zai je gobe ko ba zai je ba duk kake ke duk mai hankali na shirka. inda zalika ala ya yasir inda zalika yasiru wanda mai sauki ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala subhanallah هذه آية آية يذكر تعالى خلقه العدمية الله تبارك وتعالى نحمبك من حليك آه، تنفى العدمية حليك مثلا وتنقله بعينهم دان شذا تنفى من ذلك بذب في هذه الأطوال من كرة دين إلى نطفه Kau yang dunkule dungkul rafo din ai shi ma hawan hawa ne da tufan shi ma hawan hawa ne sai aka bacci kawai sai sai aka wuce da sauri inda za a ji ya halakku masu wa ma bada sun ja'alakum azwaja ai lam yang kulukum. sauran sauran bai bushe ba yana ɗauke ko mataki kan mataki bayan mataki hatta awsalakum ila an kuntum azwajan har ya kai ko kuka koma miji da mata zakarun ya tazawwaju ansa ina miji ya aure mace ba ai namiji ya aure namiji ba ce wannan aladu ce an ce dabban da a cikin tabobiwa shi ne kaɗai ne yin haka an ce ya duba shi ya yi kama da aladu wanda zai namijin da zai tara da namiji ya yi kama da alade ذكر يتزوج أنثى ويراد بالزواج الذرية هما ويراد الذرية هنا نيمان ذرية بالزواج دوانا أولاد والأولاد فهو وإن كان النكاح هو ذلك أولي من الأخذ فيه na daga cikin hanyoyin samun zuriyar nan fa innahu muqtarinun bi qada'illah nawa suke da matan babu yayan nawa suke da mazajen babu yayan wa yi wa ilmihi kuma ta'amilu min unta wala tadau illa bi ilmihi وكذلك a الآدمي Adamu هاوان hawan كان أدم kulluha bi ilmihi daga turbaya ya koma dinu daga tinun ya koma salsalin kalfakar jini ko yana mali ya zama jini jinin ya koma tsoka وقضائه وما يعمر min معمر da wanda ake rayawa da tsawo daga cikin wanda aka raya wala yan wala yunqafu min umrihi ai Umar al-Gadi kana mu'amman rayuwan wanda ya tsawon su a umaran tawilan illa bai ilmihi ta'ala ba wayo ne ba wato kaga shan da ke ya tashi ka kulle daga nan ki ka kazo da ne ka gudu daga nan wannan ba shi ke hana baka mutu ba ba ka a ciki ka shiga wanda za ka mutu ko na ka tsaya sai dai an ce ka gudu ka kazo da ne sau da kana mai mutuwan ba wayo ne ba da shi ba shi wanda bai mutum ba ciki ba wayo ne yana ba shi mutuwa ba Allah ne bai kaddaro ba kwanan bai kare ba kawo wa ma yanqusu min umri insan babu wani abu da zai rabu daga rayuwar ɗan adam alladhi huwa je sadade an yasila ilayhi wanda yana kan ganiyan zai kai gare shi daula ma salakahu min sababi kisar al'umar hau za a iya cewa dan dai an ce babu wanda zai rayu babu za ta rabu ko sai da izinin Allah au wannan banda wancan fasaran kenan wa ma yanqusu min umril insani babu wani abu da zai ragu daga rayuwar ɗan adam mutum na da kwanukan na da shekaru allazi huwa bi wanda yake kan zai kai su an sila ilaihi laula ma salaka sai abin da ya aikata shi kan rage masa rayuwa min asbabi kisar al wannan haƙiƙa ba yi jima na ce eh wato maganar ta yi masa amma ko bai ji ba so da aka sake mai mai ba ta ƙarshe idan mutum na da kila shekara kaza zai kai malansa ya kai wannan shekaru sai dai in ya aikata wani abu da ya sa aka rage ba za su ce kenan ana rage rayuwa ana ragewa ga shi nan kagari in ma baka taba gani ba to ya fahimci wannan akwai abun da mutum zai aikata a rage masa tsawon rayuwarsa kawai yanzu abun da za ku ce ina shi ina ike buɗe kunnen ka da kyau karsina na rage tsawon wa ƙoƙul walidai na saba wa iyayi na rage wa mutum ainihin tsawon mafi kila ban sani ba zai kawo tsafe ba abin da aika za ana ƙara tsawon ba wannan dai su ne ayyuka zina dai wajen maza da mata duk mazinaciya duk mazinaci ina kan gane to kuwa da wuya ya kai inda ka ba masa haka wanda ya zo iskiya da iyayensa bai ɗauke su ma bakin kowai ba da wanda zai je babana na nan ai masa faɗa babana bai da hankali babana yana cuta ai za ka gaya ba ka haka ai har ba kana cewa babanka mugu to wata rana karshen ta kai sai ka yi ɗan da zai lankar amadu shi ma kashe kan ba sa ba haka yanke zuwan yanke zuwan na kan ga yanzu ana maganan yanke zuwanci shi su ana ganin maganan ta shiga mutum sun ga kawai na zaune abu kamar baya yanke zuwanci yau da za ka lura ka na wajen uwa da ka na wajen uwa su wane ne kuka fi alaƙa da su a yin ba muke ba wannan kuwa na wajen uba su ne dingi. ita ta zama buturu an je an ɗauko uwarka daga wani gari babanka je ya lallaɓi babanka ya roƙe shi baban sa yi binciken da zai yi ce babu shakka wannan yaro dan jirgi nan ba shi wuri aka ɗauka aka ba aka ji aka haife kwacan shi kan gidan ku da wani gidan gurgu ko faɗi haka kawai aka faɗi a kai shiru ba sai Allah bai ce komai a kai ba gaskiya za ku da mutunci a taɓa jin an ce ɗan hawa'u kai ba shi ɗan adam hatta mutane ana tsoron mutumin da ake jingina shi zuwa ga uwarsa an dama dama na din idan kai irin wani fice inda mutum irin wani fice to aka nadir akan jingina ta zuwa ga to amma sai ka tanda mutum danginsa na uba ba a shi yayyansa kannansa ya'yan eh, mai yake da suna eh, shaƙiƙansa li'abbansa baya nema ya haɗa su ‘ya'yan ballanta na can bakwanan su kuma a same su soma daban-daban wanda ko da wani abu ta je ka tsaro a ƙa’idar ta musulunci ina so za su karɓo ka Kama sai sai ya hana matan suka samu irin wani zuba da ba a banza ne za ka yaro na son dingin wuce akwai zuban uwar ba ka kaunar dingin kwanta-kwanta kai ma dole za ka yi kokari ka ma fara tsakwa kana fara tsakwa za a fara ma ya yi kaza ta yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a mai iya zafi ina da muskiloli da yawa zo tafi gida shi namiji ne ka ce masa za ka iya dafa abinci ce eh, ni kuma zan tsaya ba kai zaman ka na maimakon zuciyar ka ta dinga ɓaci ba adadi ni ma ta wata na ɓaci zaman lalura nake in Allah son da dan abu hannun fa sai dai kaya to amma kuma wannan rabawa kuma ta ku ne sababi mu'mini amma ba su kamata su haɗu ba muna da tarihin mata masu albarka masu albarka wani ya faɗa mai ke ce akwai wasu ya'yan kishiyoyi ɗan kishiya ne ba kai guda ɗaya ne kishiya ka kare ne shi ya girma babansa na da ƴan kuɗi yi makaranta sai ya kama aiki shi ma ya fara dafa kuɗi shi zai samu maman nashi na ce masa bana za ki ji haƙƙi insha Allah kan biya su sai murmushi ta ce Allah ya saka ma alheri ya wa uwa ta ah, su ciki ne sai yi ya yi da ita ma zan faranta miki rai daɗi ita kuma kanta ta ita a ita ce za ta fara zuwa kafin ni ita a haji bai da ya butulce sai an kai ce kai bari ta da ita ita ce wakka ne rike ka shi ba ma san an yi haka ba yanzu ba ku ganin wannan maganin kamar ta tsofiya ko dai da azumi ne yamma ta yi ba kishi yi za wannan labarin ka zo ko bayan kishin zan tabbatar da kaɗan har zan iya haɗa ka ni dai Allah bai sa na gansu ba amma na san wanda gaya min wannan kuma ma ba a wani zamani ba ne ba a wannan zamani ta hisa ba za a ce gana Allah ba akwai amma fa sun yi kaɗan ta wanda yanke zumuncin nan eh, da ya yake da sunan na rage rayuwa wani hau zalika ma zukira ha min asbabi tisar al dai ga guda uku zalla manya manya wal ma'ana anna tsoda al-umri awan rai, wa ku bi sababi yana kwai dalili da mutum ke ne tsawon rai akwai dalili da mutum kan ranfa ta rabu wa bi gairi sababi kuma akwai wanda babu sababi da kullihi bi ilmihi ta'ala duka wannan da ilimin sa Allah ta'ala kada akbata zalika fi kitabi an tabbatar da wannan duka alawul mahfuz ay hawa ma yajri ala al-abdi an tabbatar abubuwan da ke gudanawa a kan bawa fi jami'i a kasihi هدوكا آه، لوكو تفلا هو ايامه وايام حياته ان ذلك على الله يسير اي هاكا سؤال به يا زما الله يا سما وان معلومات بتلك المعلومات الكثيره واحاطه كتابه فيها ابو نيمس فهذه ثلاثه ادله من ادله البعث والنشور wannan hujjoji ne guda uku daga cikin hujjojin tashi da kuma taruwa duk da an ce ba su da nashuru ma'anan su daya kulluha aqaliyya dukkan su na hankali ne kafin a kawo shar'iyya nabba Allahu alaiha Allah ya faɗaƙar kansu fi hadhihi al-aya ma ya sake ɗauko su kance to an yi an karanta ayin ba tare da ni ba bare goma albishirinka ya dunkule su ihya ul ardi ba da mautiha alama ne nan an mutu za a tashi menene alama wacce hujja ta rike Allah zai ta da mutane bayan sun mutu sai za yi kafa bayan dabu wannan alama ce ɗaya ke nan a ko da yake da yanzu yana nan wa annan lazi a hayaha sai yi huyil ana dalili ne na hankali aya ce ta zo amma aya wani lokaci tana magana da hankali wata nakulul adari haka nan ci gaban ɗan adam canje canjen ɗan adam safa ta zama mutum maniyi ba ya zama mutum تنقل العدم في تلك الأدوار فالذي أوجدها أوجده وند إذا مدشي ونقله يتوكي شدنك ونظر ونظر بعد طبقي وحالا بعد حال حتى بلغ ما قدر له هر يكي kai inda abin da aka shirya masa wanda ya canza dan فهو على إعادته وإنشائه النشأة الأخرى أقدر لكن فهو أقدر هيا في قومي ما إيكو على إعادته داوده شيء وإنشائه النشأة الأخرى وتتعفو ويحدث وشو حالته يتبتر كارجة فهي ما يدشي وتحلسه في أمم شيء تدوانا وهو أهوان إليه sau biyu kenan ku ko mutum bai tashi da komai bai tashi da wa'annan wa ihatatu eh, ilmihi ganyewan ilmin sa bi jami'i ajza'il alami da dukkan halitta ala alawi wasufuri da ƙiƙuwa ƙananu kananun halittar wa ha da manya-manya da waɗanda suke cikin ƙarƙashin ƙasa san abun da ba abun da zai ɗaga maka hankali irin abun da baka sani ba kan shi ruwa wata rana da baka mijin wata marmara san ciki ciki da ya me ya suke rayuwa me suke ci menene suke ci Allahu alam Allah ya sana da musu abincin su aure wallazi eh, allazi eh, fil qulubi wanda yake a cikin zukata Ma'ana abubuwan da ke cikin bukatan ya san su daqiqa wa jaliluha alladhi fil qulub wal ajinna da jirai allati fil butuni masu cikin ciki wannan cikin ciki da yadda suka wa ziyadatul a'mari da rayuwa wa nasuha wa isbatu zalika kullihi fi kitabi kuma duk wannan yana tsare a littafi in an ɗauko fayil ɗinka za a ganshi dai wannan fayil bai da ruwa fallazi kana hada duk wanda wannan ya kasance yasiran alaihi mai sauƙi ne fa adatu bil amwati aisaru wa aisha kai wanda yake ba Allah ya haɗu wanda yake ba Allah wanda bai yi imani da Allah ba wanda bai yi imani da dai musulunci ya gama tabewa baraka, man man kasara khairuhu kai albarka ta tabbata ga wanda alherin sa yayi yawa wa nabbaha ibadahu ya fadakar da a ala ma fihi salahuhum wa bisa abunda kyautatuwan su a cikin sa littafin tibyanu li kulli shay fi ma'ashihi wa ma'adihi su da abin da biyar tsaifu ba za ku bari a karasa wannan ba dai yau ma sake ba ku ba shi fara yanzu dai shi kenan na na zan ci gaba da ba ku ba shi ranar da za a kila sai an yi har da daddare hmm?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 رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين